والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الله shine ya fitar da ku ya ku mutane daga cikin iyayenku mata bayan karewar lokacin ciki kuna ƙananan yara ba kwa gane komai sannan ya sanya muku kunne don ku ji da shi da idanu don ku gani da su da zukata don ku hankalta da su da fatan za ku gode masa abin da ya muku ni'imarsa.